والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم أجر العاملين kuma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari, waɗanda za su kusantar da su ga Allah to tabbas za mu sauke su a wasu gidaje a cikin aljanna wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu za su dawwama a cikin su har abada mutuwa ba za ta same su ba ma dalla da sakayyar masu yi wa Allah da'a